suna bayanin jihadi da kuma bayanin irin gaskiya alkawarin da Allah ya Allah ya alkawari ga bayi ne masu jihadi saboda Allah da kuma alheri mai yawa sannan kuma da irin fa'idodin da a ciki ne bismillahir rahmanir rahim sabaha lillahi sun yi tazihi ga Allah ma bi samawati ma fil ardi abin da ke cikin sama bakwai da kasa yayi tazihi ga Allah ayin da zahu ya tsarkake Allah da yadda ya kamata waje abu ma ya zo da abin nan ma bi samawa ce dona man bai ce abin nan man bi samawa ce ba ta galiba da la'akasar saboda mani yawan halittun Allah inda a cikin sama da kasa wato ba mutane na ba sama dai mala'iku na ƙasa kuma akwai mutane akwai wanda ba mutane ba wa huwa al fi mulki ya Allah shine mabwayi a cikin mulki ne al mu fi sani'i kuma ne mai hikima a cikin aiki ne wato Allah subhanahu wata'ala a cikin mulki ne yana da izza a cikin kuma aiki ne yana da hikima ya ayyuhal allazina amanu ya ku wanda suka yi imani lima taquluna dan me kuke fadi fi dalabil jihadi wajen neman jihadi saboda da yawa wani bai san abin da a jihadi ba sai ka ji mutane na ta wannan Allah ya kawo jihadi don ba san abin da a jihadi ba jihadi ba karamin abu na ba mutuwa ta ka bude gidanta a ce kowa ya shigo in an ka shiga sai wanda ba ta samu ba suka ga bari to in ka san wannan kana cewa a sai Allah ya kawo shi eh, saboda haka ba a ce Allah ya kawo jihadi amma dai in ya tawo annabi ya ce la ta tamannau liqala adu kakwai gurin gamawa da makiya amma in kun ka gama da su a to fasbiru ku ya Allah ya gafarta mana saboda haka Allah ya ce dan me kuke fadin ma la ta ma la ta faluna abinda ba ku aikatawa idan in hazamtu bi ohudin lokacin da kun ka kare wato aka ci ko yaki ohudin me yasa kuke neman abin da ba ku iyawa saboda haka ku daina nema abin da ba ku iyawa ku yi abin da ya tawo wanda bai tawo ba kuma kafa neme shi jihadi wato abuna mai sha'anin wuya kwarai duk abin da aka ce yanzu yanzu yanzu yanzu kana iya magana da mutum minti guda kuma ga minti na biyu a ce ya mutu kuma shi da rayuwa sai lahira saboda haka ba karamin abu ne sannan kuma abinda ake so duk maganar da mutum zai yi duk da ce zai yi to in ka zai yi to ka tabbatar da kayi ba a son magana biyu ya jama'a ku ba ƙarya a wajen maganganu ku ba ƙarya ku zan masu gaskiya wanda ya an ce an ji magana gawa ne a ce gaskiya ce tun da an ji ta gawa ne gaskiya ce to Allah ya gafarta mana Allah ne musu wada dan mi suka faɗi kuma abin da ba gaskiya ba kabura makatan ya yi girma abin zargi ya yi girma a wa'in da Allah a aure Allah zuwa gare ku an ta kulu ma la ta faɗu na don kuna faɗa abin da ba ku aikatawa almakatu wato babban zargi wato abin kyama kyama wadda an mai tsanani kwarai ita ake ce ma almakatu a shaddar makaci ita ake ce ma abin na ne kyama to Allah zargi mai girma da kyama mai girma ta yi girma a wurin Allah zuwa gare ku an ta kulu ma la ta faru don kuna abin da ba ku aikatawa ai inna Allah ya bugi da kaula bila amalin Allah yana kiyaya da magana bai ba aiki Allah bai son dumi kawai babu aiki saboda haka komai aka yi so ake abinda duk an ka sani na gaskiya to a yi kokari a aikata shi duk abinda kun ce za ku yi in dai shari'a ta yarda a yi shi to ku yi kokari ku cika wannan alkawari ku yi wannan aiki ko menene amma Allah bai son haɗi babu aiki Allah ya gafarta mana Allah shi mana jagora inna Allah ya tabbu lalle Allah yana so ayyansu wa yukrimu Allah yana taimakawa kuma Allah yana karramawa ga allazi ne yuqatilu nuna fi sabili safa ga wanda suke yin jihadi saboda hanya Allah sahu ai safina Allah na son mutane masu hada kai lokacin aikin addini so ake musulmi su hada kan wuri guda su zama abu guda ba wani ya koma gehe shi hada kan mishi Allah sa wace Allah bai sa Allah dai shi wace ka kai kai da cewa Allah sa musulmi su wace don wai bukatar ka bata biya ba wani abin nan da ka kai wa raba kan mutane ga ka cewa Allah sa wace Allah dai sa ka wace kai musulmi ko Allah shi hada kansu wuri guda mu abin da muke cewa kenan saboda ka Allah hadin kai yake so ka yana son mutane masu hada kansu a wajen ayyuka addini jihadin addini ka annawan bunyanun su dan bari wuri guda kamar wani gina na wanda yake wani haɗe da wani mulzakun ba'du ala ba'du sashi ne yana haɗe ga sashi sabitun yana kai wuri guda wa hada ta'limu lil muslimina wannan kun ga sanarwa ce Allah yake wa musulmi Allah yana koya musulmai wato kafiyatul jihadi yadda al istidad yadda ake yin talabi don a yi da waɗanda ba musulmi ba le ta adu don muqabala da adu maki in kana da maki kokari ka kai ka haɗa kanka da kai da jama'a ka ku haɗa kai wuri guda idan kuna da abokin jayayya haɗa kai kuke yi ya an ka samu rarraba sai wani wanda bai da ƙari sai ya shigo kuma shi ƙari ya ana rarrabe saboda haka duk abin da kuke ku haɗa kan kuri guda ko ga sha'anin duniya ko ga sha'anin addini in ku haɗa kan kuri guda kun yi samun nasara saboda haka duk abin da kuka ko ku yi ƙoƙari ku haɗa kai saboda darajar sunayenka Allah ka haɗa kan muri guda kuma ka haɗa kan musulmi baki ɗaya mutanen mu inda da suka Allah ka haɗa kan suri guda don darajar sunayenka ya ce wannan karantawa ne ga musulmi da da lil muqabalatil adu yadda ake tanadi don muqabala da maki da an yi kunu safa su mutane su zama sabu guda sai su wasanci makiyansu kasa tai guda guda wanga ya ce ana yi wanga ya ce ba a yi su tsaya sai sun sulwanta kansu da kwar shi ma jihadi na a yi kokari a haɗa kan mutane wuri guda a haɗa kan mutane shi ma jihadi na saboda ka yi an ka haɗa wuri guda sannan a fuskanci waɗanda ba mutane ba wa haka wa ala Allah ya ta da musulmi ga haɗin kai da Allah la yi sa'ido ma ya fa'alu Allah yana taimaka ma duk wanda ka haɗa kai ya ta yi jihadi saffan to Allah yana taimaka musu wayan turu yana ba su yana ba shi nasara walam ta kwan abin wannan sifa ba ta kasance kawai da islami abin da ma'arufatu kanun musulunci ba a san a haɗa kai a yi sau inda rikita da wajen yaƙi ba lokacin da musulunci ya zo shi ya da wannan sifa saboda ka sifa ce wadda take mai kyawu kuma musulunci ya zo da ita ku yi kokari ya ku jama'a ku rika ba da rinjaye ga abin da zai haɗa kanku yan an ce haɗin kai na ko da kai an gaba yan an ce haɗin kai ake nema in dai in kana gaba kai bai haɗuwa to ka ba wani gaban in dai yan an ka ba shi gaban kai na haɗuwa ba shi ya shiga gaban ai wannan bai ka da girman ka wannan kun bai sa ka walakanta ba mai walakanta sai wanda Allah ya walakanta duk wanda Allah bai walakanta ba mai walakanta shi mutane da yawa sun ka girma ba su da miliki mutane da yawa sun kaza manya ba su da kuɗi ga su ba su da iko ba su da kuɗi amma kuma har da masu iko suna jin nauyinsu masu kuɗi na jin nauyinsu ashe kun ga Allah shi ka ba da girma Allah ya taimake mu Allah shi hada kan mu shi hada kan jama'a Allah ya hada kan mu ya hada kan jama'a wa iz kala Musa da kawai. wa iz qala Musa da qaumihi ya qaumi lima tu'minuni ya ake bi a samu nasara wajen abin na wajen yaƙi wato wajen jihadi ta azimin ra'isi alƙa'id al'a'ara girmama shugaba wanda shi ne jagora babba yan ana so duk ta hiyar da za a yi yan ana so a yi nasara dole sai an girmama shugabanci a cikinta kowace tahiya inda ya ana so a yi nasara sai an girmama shugabanci a cikinta don mutanen da ka ce aka shugaban mijan me ya kulla min mutanen banza ne ba mutanen kwarai na ba mutanen banza ne ba mutanen kwarai na ba mutumin kwarai bai ce ya shugabancin ne yaushe Allah ka girma ma ka ce ka ce wai wai banza na eh, kana Ka kai Allah tana abin da ya kamata wannan ya nuna ba mutumin kwarai kake ba babu da kwarai cikin zuciyarka Allah ya gafarta mana ya kare saboda haka cikin hanyoyin da ake samun nasara a wajen jihadi shine ta'zimur ra'isi girmama shugaba alqaida na ala jagora babba wa hibdu da kare mutunci ne firra ma'alan boye da bayani kun sa akwai cikin kowace tahiya sai ka samu yan banza cikin su babu wanda suka baci sai shugabannin tahiya cikin kowace tahiya kana samun yan banza cikin ta wayanda aikin su kenan su dai neman kawai a wace don wata bukata ta suna gani a wasan nan za ta samu to wayannan ba mutanen ne. Ba dole ne a girmama shugaba sirran wa'alan, a boye da bayyane amma yahudi a kare shi daga duk wani abin da zai cuta ba. qala allah ta'ala wa ka ambata Musa Musa ya lokacin da wa mutane ne a لوكسن موسى ya ومتانين ya السلام mutane na يا قوم متانين don تؤذونني kuke cuta ne domin da abu bi jismi sun yi suka ga jiki ne wa inna wa adar suka ce yana da abin nan yana da wani abu da ake ce ma baiwa ga namiji sun ka ce wai ta aga annabi Musa don sun ga in ya zo wajen wanka ga ka'ida ga addinin bani Isra'ila ba dole ne a rufe al'aura a wannan lokaci saboda ka eh, rufe al'aura wani mutunci na mutum zai yi abi ne saboda eh, makarimar akalaki na amma ba dole ba ne to sai musa bai wanka cikinsu in ya ta wasu ka tuɓe sun ka shiga wurin wanka shi zai ta can wani wuri a wata kankara can ya magare su duka sai ya te can gehen kankara nan shi ɗaya fitowa wayi ne ya yi wanka ne in ya gama ya sa wayi ne ya dawo sai suka ce kayan maza a gani shi ya yasa aka gudun mutane ai mun tafi falakasiya suka ce lun sai ni nashi sun kumbura kwarai sun yi manya manya shi aka ce kayan maza alhali wa laifin kazalika ba haka nan bane ba wani sun ka waɗannan ba haka nan bane don haka Allah ya ce ku musulmi la ta kunu kallabi na azawa Musa fa barrahullah kada ku zama kamar wanda suka cuta wa Musa Allah ya kubatar da annabi Musa ya kare shi daga wannan cutar wa wa idza ittasalat idayatu to idan cuta ta daga har ta kai ila ta'ani fi jismi ga suka ga jiki ne wa huwa fi ghairihi ashad saboda haka ta tsanani ga abin da ba ga in mutum ya kai ga suka shugaba ne har ya kai ga suka jiki ne to ne yayi yawa to ba shi kaɗai suka wa Musa ba wa kada bu sun ta shi sun ce abin da ya zo da shi ba gaskiya ne, Musa ya ce wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaykum kuma hakika kun sani ni manzo Allah nake zuwa gare ku kun sani kun san manzo Allah ne ke aljumlatu hal wa rasulu yuhtaram manzo ko girmama shi ake kun san manzo ne ke manzo ko girmama shi ake sai sun ka karkace suna ta sukar manzo walan ma za ku lokacin da suka karkace wato sai da sun ka karkace ga abin da abin da ya kamata adalu anil sun ka karkace magaskiya bi za'i sun ka dawo suna cutawa manzo to wannan lokaci azaga Allah qulubuhum sai Allah ya karkatar da zukatansu domin shi mutum shi ka ja maka ne hituna idan mutum ya karkata ga sabo ya fara aikata makaruhi yau da gobe kana iske shi yana yin haramu in mutum ya kama haramu yau da gobe kana iske shi yayi shi to al'ada ce saboda haka lokacin da suka karkace daga biyayyar da ya kamata su yi daga ladabin da ya kamata su yi daga girmamawa da ya kamata su yi azaga Allah qulubuhum sai Allah ya karkatar da zukatansu shi kenan sai suka karkace sun ka lalace Allah amalaha an rubuta Allah ya karkata da bukatun sai da bashiriya wani da tsabar makarim kuma sai sun ka ban neman kyakkyawan halaye da dabi'u bil jihad wa gairi sai sun ka ban magana jihadi sun ka ban magana wasu ayyuka na alheri domin da zaran sabo yawa mutum yawa sai ka ga duk abin da aka amfani yana bari ne duk abin da aka amfani yana bari ne haka ji mutum ya ce kowa da kowa da iri gudana ai duk kowa da ɗai ai najeriya ba wanda ya wani shi to eh hitilar da a cikin zuciya ce wanda ya gane bambanci abin kwarai da mu ta mutu babu ko abin da ya kashe ta sai sabo na ya kashe ta shi sai yahuda da aka ce haka na suka ce a ah, su abin na ah, su, ko shan ruhe take allah ya ce ban ba dole ya take ba ah, abin nan sabo ne na ya karkatar da su saboda haka wato ala'ayyar halin sabo idan yayi yawa yana sa mutum ya daina gane abin da ya saba ganewa na alheri don haka sun kabar duk wani ɗabi'u na kirki Wannan abin na almakarin abin jihadi sun kabar jihadi wa da wani ne min amal da kai na ayyuka alheri Idan hada mu asasa bina'i don sun rusa asalin gina bai tarkita azimin qa'id al'ala don sun bar girmama shugabansu wanda an babba da za ka ga mutane duk mutumin da ka gani cikin tahiya in ana tahiya duk mutumin da ka gani cikin tahiya ya girmama shugaba ne to karbe da shi komi na komi yana iya mana cuta kowa yana iya baci ko wanda bai girmama shugaba ne yana iya baci kowa dai yana iya shaƙe wayarta kowa ka ga yana baci shugabanni ne wanda ya kamata ya girmama to yana iya baci kowa dai kuma yana iya shaƙe wayarta don haka ba a amince mai duk wanda aka gani ya ganin ba a amince mai saboda haka ku lura da tarbiyyar musulunci kamar wanda ya sha ta su hada mu a sasar binayi sun rusa asalin gina gaba dai bai tarki ta azimul qa'id la'ala sun ka bar girmama shugaba wanda abba saboda haka yan yanju don haka ba su yi nasara ba bi hayati himun duniya a cikin rayuwarsu ta duniya wal ukhrawi da kuma abin nan wal da ta lahiya wallahu la kuma ba su fasiqin kuma Allah bai shirya da mutane ba su kai ga abin da suke nema don mutanen da sun ka kauce ma haya Allah Allah bai shirya su ga abin nan da suke nema wato Allah bai bari su kai ga abin nan da suka nema wato Allah bai bari su samu abin nan da suke nema wannan abin da suke nema ba su samu ne alladina yakarjuna an bari ga ke wa'annan da kai ta daga hanyar gaskiya ai alkahiri na wa'annan alkahiri na wa'anda akahirai ai abin nan bi amuri sun cewa umarni ne wani hayi da hali la ya diyan bai shirya su ila ma ya rufa sha'anin zuwa ga abin da zai ɗauka sha'anin su min jihadi wa gairi da zarar mutum ya kauce ma hanyar Allah to duk abin da zai bashi nasara wata bukata ce ta alheri ta saka sai Allah shi hana Allah ya kare Allah ya kiyaye Allah ya sa mu yi karshe mai kyau wa iz qala isa ibn maryam wa iz qala isa ibn maryam ya bani isra'il na maryam alaihi salam ya ce ga mutane ne bani isra'ila ya bani isra'ila bai ce ya ku mutane na lam yakul ya kawo bai ce ya ku mutane na ba li'annahu la abalahu fihim don bai da uba cikin su kun san shi Allah ya yi shi da kalmar kun fa kana sai ya kasance saboda haka ba ya da uba cikin su don haka ya ce ya ku abin nan don mutanen babanka su an mutanenka saboda haka ya ce ya bani isra'ila ya ku bani isra'ila la'annahu la abada hu biyan don bai da uba cikin wa in ka ummuhuma aw minhu ko da yake uwa ta cikin su min abin min asharafi kuma uwa tana cikin wa'anda sun kai kowa daraja cikin bani isra'ila maryam tana cikin wa'anda sun kai kowa daraja nasaban ga nasaba domin qur'ani ya girmama mata, kuma ya faɗi abin nan yabo mai kyau game da ita au ko kuma innama na dahun da ismi jadin ya kire su da sunan kakansu isra'i talattufan don tausayawa wa dalaban don yana nema an yasgau wato eh, an yasgau don su abin na su karkaro su karkato lida'in ya da'uhun ga mai kira wanda yake kira eh, su wato ya da'una hun abin na bida a wata yi ilallahi su karba mai kiran mai kira da yake kiran su bidawati ila Allah da kiran da yake musu zuwa ga Allah yace ya bani isra'ila inni rasulullahi ilaykum ni manzo Allah nake zuwa gare ku musaddaka lima bayna yadayya ina mai gaskanta littafan da aka bani na min at-taurati na at-taura dole ta wanda sun kauce gabani na irin at-taura na yadda da ita babu abinda da nake musu cikin ta sai dai wanda an ka canza wa mubashiran bi rasulin kuma ina bishara da ina muku bishara akwai wani manzo da zai zo ya ce min ba ji wanda zai zo baya na wato bayan wucewa ta akwai wani manzo da zai zo ismuhu ahmadu suna ne ahmadu shi wannan manzo suna ne ahmad ya tafi an yakuna kuna af'alu tabdilin yana yiwa ya zama ahmad wato af'alu tabdil ne min annabi abin abinda min al-mabni lil fa'il wato shi ahmadu ai akasaru hamdiyatan lillahi ta'ala kenan shi ahmad wato ya dar kowa ya ma Allah godiya yana da yawan godiya ga Allah ya dar godiya min gani bisa ga wani ne ai wato da hamidan kasance kasancewa ce mai yawan godiya ga Allah don kuma mutum ya zama yawan godiya ga Allah sifa ce ta yabo mutum duk abin da Allah ya bashi yana godiya to wannan sifa ce ta yabo yawan godiya ga Allah sifa ce ta yabo saboda haka ya kasance hamidan lillah Waya ya kami da an kuna min makoli yana yi wa kuma ya ba abin nan fa'ili ne wato ya zama maf'uli ai akasar mahmudiyatu min gairi ya zama abin Ahmad wato yana da ayyuka alheri da aka gode mai da suwa fiye da ayyukan da wani yake da su wanda ba shi ba wato yana da abubuwa alheri da yawa da aka gode mai wa gade zakara isa alaihi salam ism annabi isa ya ambaci wannan suna na Ahmad abin na ala hamdin li'an na kauna huha mai dalillah domin kasancewa ta yi mai wani godiya ga Allah sabiqun ala hamdil khaliqi lahu wato kasancewar maza Allah ya mai yawan godiya ga Allah to ya riga ya bisa ga godiyar da mutane ke yi daga baya li'annahu don su mutane A ai lam duhu, ba su gode ma Allah ba illa ba da wujudi sai bayan samun nayi shi abin nan manzon da aka aiko daga baya filkariji a waje wato ba su yi mai godiya ba sai bayan samar da manzon sannan sun kai mai godiya wa hamduhu shi kuma godiya ce ga Allah qabla hamdin nasu da hukamin shi mutane su yi mai godiya shi Ahmad din kamin mutane su gode mai shi ya fara gode ma Allah wala anna Ahmad huwa al-madhkur domin suna Ahmad shine sunan da aka ambata fil injili cikin injila cikin injila an yi bishara da zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka zana mai suna Ahmad cikin injila wa ismu sallallahu alaihi wasallam sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inda ahli samai wajen halittun sama suna ne Ahmad ashharu min Muhammad wajen mala'ikun sama sun sanin Ahmad bisa ga Muhammad sun san ana ce mai muhammad sun san ana ce mai ahmad amma dai suna ahmad ya yi shahara wurinsu ashar wato ya yi shahara suna ahmad to kun ga annabi isa ya bishara ga mutane ne ya faɗa musu akwai manzon da zai zo baya suna ne ahmad wato akwai muhammadu sallallahu alaihi wasallam ta baya to abin da ya kamata da zuwa ne mutanen annabi isa su yi saurin yarda da shi in dai da gaske suka yi tun an faɗa musu kamin zuwa ne amma falan ma ja a ahmadu lokacin da ahamad ya zo almubashar bihi wanda an ka yi bishara da shi libani abin da libani isra'ila ga su bani isra'ila wayannan almu'minu na biya abin da wayanda an yi musu bishara da shi li yu'minu bi dan su imani da shi in ja a in ya zo musu in sun yi koyi da shi li ya kace diya bihim gairuhu don wasu su yi koyi da suwa bi zalika a cikin wannan wa ku sai su daukaka saboda abin da yasa yanzu idan ka shiga gaba ga aiki ko wani aiki na in na kwarena sai mutane sun ka lura na kwarena su ma sun ka kama yi nai bayan abin na na sun ga kana yi su ma sun ka kama to kaga darajar ka ta kara daukaka don duk yi, duk mutumin da yanzu idan ka taho ga mutanen da ba su gane wani aiki na alheri ba sai ka gwada musu sai sun ka yi to ko mutum dubu nawa ya yi aikin nan an ka ba su lada goma goma duk wanda ya guda an ba shi lada goma to kai su dubu ɗin nan an ba ka lada goma goma so dubu kai kuma kuma kullum an kai sai an ba ka wani kaga ka samu ɗaukaka don kai an gaba ka samu ɗaukaka sai an ka ce to bani isra'ila an yi musu bishara da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam idan sun kai imani da shi to sauran jama'a za su yi koyi da su wajen imani da shi ko ya shira kun ga sun samu ɗaukaka amma sai sun kaki to lokacin da manzan ya zo musu bil bayyana da dalilai bayyanannu al'ayati wal ya kawo musu ayoyi da mu'jizoji daban-daban kazu sai suka ce hadal maji'u bihi wannan abin da an ka zo da shi'a wato na alqur'ani kenan sihirun sihirina wa bi qira'atin sahirun sai suka ce ai wannan ma da ya zo da qur'ani sahirun mai sihiri na ai alja'i bi wanda ya zo da qur'ani kun ga ga kira'a biyu duka sun ce muhammadu mai sihiri na qur'ani sihiri na kuma bayanan bayyananne to duk in ana so a bata ka sai a ce maka mai sihiri in ana so a bata abinda kake yi sai a ce sihiri na kake yi to wannan shi yasa suna so su bata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka yi mai karya to shi sha'anin shugabanci haka nan na yake duk wanda a gaba Allah ya bayi shugabanci to dole na sai yayi hankali haka kawai wani ka zanna shi tunanin wace karya da shata ma ya jewa ma kun gani abin da sai sun ka zanna su jewa mu wanda ya tsara kowa daraja cikin halittun da Allah ya yi abin da kawai sun ga yanke shawara su yi mai karya su ce sihiri ya kai su yi mai karya su ce abin da ya zo da shi sihiri na kun ga dai shugabanci na don yana gaba saboda haka a matsayin ku na jagororin jama'a ku rika hankuri da ƙazufan masu ƙazafi da ƙaryar masu ƙarya in ba abin da ya zama dole ba ku gowarwaya a gare su ku ci gaba da yin abin da kuke yi ƙa'ida ce ta shugabanci Allah ya kare mu Allah shi haɗa kan wuri guda wa man azalam wanda ya zalunci la'ada a galama a shadda gulman babu wani guda la'ada a shadda gulman babu wani guda wanda ya tsananin zalunci Min manin tara, alallahi da kadaba bisa ga wanda ya kaga karya ya jingina ma Allah duk wanda ya faɗi kalmar da ba ta gaskiya ba ya ce Allah ya ce ya jingina ma Allah ya ce to mutumin na azzalumi na kuma zalunci wanda abbabba bin isbati ayati kamar ya jingina ayoyin Allah laftira ya ahadi ya ce ayoyin gana Allah ta wani ya ƙaga min halki cikin halittu ya ce wani bawan Allah na ya ƙaga ayoyin gaba Allah ne ya faɗe su ba za bi zahiri rusuli ko kuma ya cuta wa manzanni babu azalimi kamar wanda ya karyata ayoyin Allah ya tabbatar da ayoyi na ya karyata su don cimma wata bukata shi ko kuma ya cuta wa manzanni ya faɗi wata kalma ta suka ga manzannin Allah wata kadibiyan ya karyata abin da sun ka taho da shi ya an ce karyata manzanni idan hadisi guda ya inganta daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ka karyata shi ka karyata manzanni duka ba manzo Allah ɗaya ka karyata wa don dukan su Allah ya aiko su kuma da abu guda sun ka zo ma'anar tsaka ce su duka karya su yi. saboda ka duk wanda ya karyata manzanni lai bi dalima jawo bi don ya bata abin da sun ka to da shi mina haƙƙi na gaskiya to wannan babu azalimi kamata alhali wa huwa yad'a ila islam ana kira ne zuwa ga musulunci ana kira ne ya dawo ya musulunta ya mika waya ne ga Allah ya maida al'amari ne ga Allah ai al islamu lillah ana cewa shi mika waya ne ga Allah wa abin nan bai karba ba ma ya amur bihi wani ma ya umar bihi kuma da abin da ake umarni ne da shi min amalin jihadi na al'amarin jihadi wa gairi da wani ne shi al'amarin jihadi da aka cewa a yi jihadi ai da fa'idatin tarji'u na fa'a ilai ya eh, an ka jihadi don wata fa'ida ce da za amfaninta zai dawo ga wanda ya jihadi kun gani idan mutum ya ta jihadi akwai alheri da yawa don akwai taimakon ƙasa akwai taimakon addini akwai kare addini akwai kare ƙasa akwai kare mutanen ƙasa wannan duka fa'idodi gare shi da yawa duk akwai fa'idodi ciki ne sannan kuma ga shahada ko ga ganima mai yawa duka wannan fa'idodi ne a shi fa'ida ce tarjau wadda taka dawa ilahi zuwa ga wanda ya jihadi ai almudda'u wato almubtadi wannan da ake kira ga jihadi yana ta kaka karya wallahu la yahdil qawma zalimi Allah bai shirya da mutane azzalumai ga bukatarsu duk wanda ya ce zalunci zai yi to abin nan da ya so ya samu Allah bai shirya shi gare shi kuma yau ba matsala addini ba ko ga matsalar duniya duk wanda ya ce zalunci zai yi duk wanda ka ga a hanya ta bude mai ka bi shi da kallo ka gani dadewa za ta yi bi shi da kallo ka gani dadewa za ta yi Allah ya ce wallahu la yahdil qawma zalimina Allah bai shirya da mutane azzalumai ga bukatarsu ko da suna ganin a waccin mata za su yi ba su ci mata in dai ɗabi'a su zalunci kuma zalunci ko da aiki ko da magana zalunci ko da aiki ko da magana duk abin da kun ka gane zalunci na ku bar shi tsakaninku da Allah ku bar zalunci shirka da Allah zalunci inda shirka da zulmun azim saboda haka shirka da Allah zalunci a zalunci tsakaninku da junanku Allah ya ce wala wala ta zalamu kada ku yi zalunci saboda haka kowace kowace hanya ko bazza jama'a na waje da na ciki mata da ɗiya da yan uwa da sauran jama'a ƙasa da ƙasar kanta ko bazza lantarta hakika Allah wallahu la yahdil qawma zalimi hakika Allah bai shirya da azzalumai ga bukatar su Allah ya kare mu daga zalunci shi zalunci dama ɗabi'una na mutanen da ba na kwarai ba ɗabi'una na mutanen da ba na kware kun ga shi yasa har qur'ani ya isa mata ya wal kafiruna wa mazalimu yace su kayarai kowa da kowa cikin su azalimina babu kayari ko guda da adili kowa da kowa cikin kayarai azalumai ne to Allah ya kare mu daga zalunci yuriduna yuriduna li yudhibu nura Allah din nan abinda suke so liyatufu wato abin da mansubun an eh, muqaddara bi an yatufu nuran don su kashe hasken Allah ai shar'ahu wa nawahiyahu eh, abin da wa barahina su kashe shari'a Allah da barahina wato dalilai ne su kayirai suna amfani da duk damar da suke da ita suna ciyar da kuɗinsu suna amfani da ƙarhinsu suna amfani da bakunansu Thank you. su da kuma bakunansu to kun ga nan yuri dona litu nan da bakunansu suke so su kashe nura la hasken addinin Allah bai abawayin da bakunansu can wani wuri da dukiya nan kuma da bakuna da komi unwani suka yi da duk damar da suke da ita ya kamata ku lura da wannan ku ko ku yi unwani da duk damar da kuke da ita wajen kare addinin ba wai kana kai ga mukami ka ce wai ba wai Najeriya ta kowa da kowa da dai kowa da kowa da dai amma ai da kana da ɗaurin nan inda yan wanka ka koma mace ce ba sai yanzu da kai kai ga bukatar kaka cewa kowa da kowa da sai wato mutum adalci ya kamata shi akwai abubuwan da an ka kowa da kowa da sai wannan ka ba da su ka bashe su kowa da kowa da sai amma inda Allah ya ce maka ga wanda an nashi kuma kaka ce ba da na Allah da wanda an nashi dan ka ce duk gudana Eh, yana yin yana yi ya hushi da kai kuma ya halaka ka ya kuma an shi makamin nan gare kai ba wani saboda haka ku tara da irin maganganun da kuke yi ya ku abin da masu neman makamai a cikin jama'a ku yi umarni da kalmomi masu kyau ku yi umarni da kalmomi masu kyau wajen umarni da abubuwan da kuke duk kalmar da kun kasan tana da hadari kafa ta Allah ya gabata mana Allah ya sa mu yi a ƙarshe mai kyawu yace suna so su kashe haske addini bi abuwayen da bakunan su ai bi akawalin da maganganun da suke yi wani lokaci su ce annahu sirrun musulunci ko qur'ani sirri na wa shirun su ce waka waka hana su ce bokanci ne kun ga duka da bakuna ne suke wani wallahu mutammu nurahu Allah zai cika haske ne nurahu nurahu abin na wala mutummun abin na nurihi mutummun nurihi mutummun nurihi wa abin na bil idaba wala mutummun nurihi fa wa bi qira'atin bi tanwin abin na me abin na maimun wato bi abin na mutummun wa nasbi nurahu wato mutummun nurahu ga wata qira'a walau kana al-kafiruna Allah zai cika hasken addini ne ko da kayarai walau kana al-kafiruna zalika ko da kayare sun yi kyama Allah ya cika haske addini wannan duk da kun ga ya kyale da gangan Allah yake kyalewa amma dai Allah yana da alƙawari zai cika sai addini ne kuma kun sai ya gabata ya ce agale banna ana rusuli ya ce ni zanin ja da ni da na. kuma ya gabata ya ce wallahu galibun ala amri Allah shine jayi ga al'amari ne abin nan da ya ce zai ya ce to ya yi karin kowa ba mai iya ana mai yin shi saboda haka ko da ki ko da kin kahire, ko da sun kahirai Allah zai cika haske addini ne wala mutum mun nura Allah zai cika haske addini ne wala ka buru na zalika ko ka yare ba haka wa karatu itmamin nuri karancin mutum ya yi kyamar cika haske Allah ko horanu na ka bi shi wa ni'ima Allah ka dora kyamar addini ya ɗaukaka ko mi ka kaso ko nawa ka kashe cikin zuciyarka in dai kai musulmi na ka rika burin Allah shi ba musulmi nasara Allah ya rinjayar da musulmi to sai sannan kaka zama musulmi yawa amma ko nawa ka kashe dai kana gura Allah ya sa musulmi kashi bara Allah ya kare musulmi wanda ba musulmi shi na bara kai fa daidai wannan lokaci ba musulmi kake ba ka ban ganin ka gina masallaci ka gina makaranta masallacin wuta na ka gina dan da shi za a kone ka makarantar wuta ta dan da ita za a kone ka ka ban ganin kana aikata ayyuka alheri muddin kana aikata abubuwan da kake aikata babu girman musulunci to ba ka shiga ba ka shiga aljanna saboda ka ku lura da wannan girmamawa ita ce an muhimmi ba aikatawa da yawa mai sallah yayin sallah ya gama kuna ganin cikin littafi a ce mai kayi ya gama sallah dan mi don bai girmama ta ba don bai girmama ta ba Allah ya kare mu Allah ya kiyaye huwa allazi arsala rasulahu huwa allazi أبا نورا aƙida da lalacewar ɗabi'a kada ta sa kuku cewa wannan tsohon yayi na annabi ya zo da abu ku ce tsohon yayi lalaci ya kai ku haka nan kafircin naku ya kai har ku ce abinda annabi ya zo da shi wai bai dace ba maganganun ga da manyan kayan duniya kai kuma kun fara irin su to da Allah ya maganin su zai maganin saboda haka kula ku kama jikin ku da tawo wallazi arsala rasulahu bil huda Allah shi yayi kuma zo ne da shari'a wa dinil haqqi da addinin gaskiya li zirahu ala din kulli don ya rijaye da shi aka addini duka jami'al adiyani duka addinai abin nan ya rijaye da abin musulunci ga duka addinai al-mukhalafati lahu wanda sun ka saba ma addinin walau kada al-mushrikuna zalika ko da mushrikai ba su son haka fa inna karahata dinil haqqi lalle mutum ya dore kyama addinin gaskiya kuma ya san shi Allah gaskiya allazi tadammana da kalimatu la ilaha illallah wanda kalmar la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta kunsa to mutum ya dore kyamar irin kalmomin da wannan addini ya kunsa shirkun shirka ne wani zalika don haka Allah ya ce walau ka da mushriku ne ko mushrikai ba su so sai mun jayar da addinin wa islam wa wa ulul islam ko da musulmi mushrikai ba su wa ulul islam daukakan musulunci ala jami'il adiyani ga dukkan addinai ma'alu'un abuna wanda asali ne bi darura ga lalura kowa ya san addinin musulunci ya ɗaukaki sauran addinai duka kowa abin da ya sani na addinin musulunci ya rijaya domin ko ina ka ga musulmi sai ka ga arna duk ta'addancin suna tsoron musulmi duk ta'addancin su suna tsoron musulmi to ai ba don yana musulmi da yana an ka ji tsoro don yana mutum na ba don yana musulmi mai bin Allah Allah na yadda mai haiba ana jin tsoro ne ai ai wannan kurjini na Allah ne Allah ya sa shi ana tsoro ne saboda haka malumin bid darura wa gairar muslimi ya arifu bid darura wanda ba musulmi ba duk ya sani ga abinda dole ya sani bid darura dole annal islam arhu min dini lalle musulunci yayi addini ne daukaka ya san da haka ya san da haka wala yamna urju ilayhi babu abin da kana mai ya dawo ga addinin nan illa sabda shaytan lahu anhu sai dan shaida ya hana mai dawo shi dai na amma kowa ya san duk wanda ba musulmi ba ya san addinin musulunci ya dara shi to Allah ka ƙara ɗaukaka musulunci da musulmai baki ɗaya Allah ka kara ƙasƙanta kafirci da kahirai baki ɗaya ka wace shirka da mushrikai baki ɗaya ka taimaki bayanka masu tauhidi mu ga Allah ka kama cikin bayan ka masu tauhidi ya ayyuhal ladina amanu ya lokacin da Allah ya bada labari annahu nura ku, shi zai cika hasken addini na walau kana walau kana alkazirun ko da kahire ba su so wa kadhalika yulidi na wa kana zai daukaka addini ne ai al-islam addinin musulunci ala jami'il adiyani zai daukaka shi akan sauran addinai duka walau kana al-mushrikuna ko da mushrikai ba su so kun ga tunda ya ce zai daukaka addini kuma ya ce shine marijayi ga abin da ya faɗi kun ga fala hajata bai da bukata min ba babu bukata min jihadi Allah ta jiya Allah fi al jihadi ga jihadi ta jiya Allah kenan bai da bukata jihadi don ko da jihadin ko ba da jihadin ko ba zai yi abin da bai ce zai zai yi abin to me yasa aka ce ai jihadi yace walakin al jihad sai dai ya sai jihadi ala jihadi takalibi ta huska takalifi abinda ake ce mata takalifi hukunce hukunce Allah wanda ya dora mutane yace ayi alladhi yas'adu bihi man qama bihi wanda duk wanda ya tsaye da wannan abin da Allah ya ce ayi to zai samu arzikin tsayuwa da wannan aiki wa yashqa bi tarkihi man lam yuti Allah bi wanda duk bai bi umarnin Allah ciki ne ba shi ko zai samu shakawa rashin arziki daga Allah subhanahu wataala qala ta'ala ya ayyuhalladhina amanu ya ku wanda suka yi imani hala dukkan kuna so in shirya ku ala tijaratin ga wani kasuwanci mai umhani wanda bai da ba a zuba jari da yawa amma a ci ba da yawa don ji ku min azabin alimin ta tserar da ku daga azaba mai radadi wato mu'limin wa faka annahu qalu na am kamar sun ce eh muna so Allah a gwada mana wannan kasuwanci yace to mai nuna billahi yu'minuna billahi wal mu'minin jahiduna wato wannan kasuwanci mai riba shine a gyara imani a tabbatar da imani saboda haka duk wanda ka san ya ci riba sosai to ya kokari ya gyara imani ne duk abin da ya ji an yana nakasa imani na sabo to ya bar shi to nuna billahi ku ci gaba da imani da Allah wa rasuli da manzo ne sannan wato jahiduna fi sabilillah ku yi jihadi saboda Allah bi amwalikum da dukiyoyinku wa ambusukun da kawunanku qaddama amwala ya gabatar da dukiyoyi yace bi amwali ko sannan yace wa anfusikum Allah nafsi akan rai li abinna li izzatiha saboda abinna na girmanta aw da annaha kiwamun nafsi dan ita dukiya ita ce ko dan dukiya ita ce abin da rai ka tsayuwa da ita aw da annaha ko kuma domin dukiya Allah ta yi bada obi hafi da ita ke fara da ita wajen ciyarwa hada bi manzilati samani to wannan imani da Allah da yin jihadi aka yake matsayin kuɗin da aka ba su alladhi yadfa'uhu al-mushtari fi tijara wanda mai sayan kaya in an ka suwa mai kaya sai ya kawo kuɗi ya bai to ita aljanna ce Allah ya sa ta kasuwa kuɗin da zaka ba suwa shine kai imani da Allah kai jihadi da Allah to ka biya kuɗi abin da ya rage kawai a bude ma gida ka shige in ka amma ka biya wannan shi ne ya sa ya ce ku fara yi da dukiyoyinku don kun gani yanzu idan an ka ce aikin masallacin gaza a yi an ka ce mutane su kawo gudunmawa wani na iya kwana goma kullum a fara aikin gada shi tun da sai har rana ta faɗi amma bai iya ba da dubu goma kuma ya aikin gada zai yi na kwana goma ya yi dubu goma kila ma aikin yana dubu talatin na kwana goma amma ya fi gane mashi aikin nan da ƙarfi na yi bisa ga ya ba da kuɗi don shiga su gare saboda kuɗi shiga ne gare su kware-kware da gare mai yi da jiki na yi yana samun lada amma wanda ya ba da kuɗi ya yi samun lada saboda kuɗi su adawai hisuwa kamar da kun ka sani na da yawa aiki yakan tashi ku ga mutane na fitarwa a tayi da su amma da an ce a kawo kuɗi za ka ga wani ya mallaki dubu goma amma bai iya ba da naira goma kuma ya mallake su to shiga ne ga dukiya don haka Allah ya fara cewa ku fara yin jihad to abin wata duna fi sabilillah bi amwalikum ku yi jihadi saboda Allah da dukiyoyin duk mutumin da kaga yana iya ɗiba dukiya dai ya mika ta ga ayyuka alheri ne ne bai baci ba imani da ya kai ga aiki alheri ya ɗebo kuɗi ne lashina ba na wani ba ya ba su a rai ne bai baci ba imani ne ya kai kai ko ba na jina ba kudin da ya shi su akwai dama dama gari ko ba na jina ba ya shi su akwai dama dama gari Allah ya gafarta mana zalika khairul lafi wannan shi ne alheri gare ku ku gyara imani ku yi jihadi da dukiyoyin ku da kawunan ku zalika khairul lakum wannan shine alheri gare ku in kuntum ta'lamuna annahu khairul lakum to idan kun sa alheri na gare ku fa faru ku yi kokari ku aikata alheri in dai kun ga alheri na to ku yi kokari ku aikata alheri Allah ya gafarta mana ya kara mana aikata ayyuka alheri in an so aikata alheri me za a ba ku ya ba da rahmatun wa yawmal jannatan bayan kun yi wannan aiki kun yi jihadi kun yi imani da Allah kun yi jihadi da dukiyoyinku da nan to ya gafe lakon shi ko Allah zai gafarta muku zanubanku idan kun yi wannan aiki shi ko Allah sakamako zai gafarta muku jawabu sharri muqaddar ai in eh, abin in tabalu yughfar lakum eh, ya gafe lakum in ku aikata to Allah zai gafarta muku wa huwa bi manzilatin mubin wannan kamar matsayin abin sai to Allah ya abu wa al-mushari wannan mai sayi ka karba mina bayi daga mai sayi bi muqabalati tamani ga muqabala kudi al-madabu wala wa inda za a bashi kun ga mutum ya kawo kaya ne ya ce kwabba da naira goma zan bashi hular ga na sai da naira goma da ka bashi naira goma sai ya mika ma hula to kowa ya ba Allah imani yayi jihadi da kai ne da dukiya ce da kai ne to Allah zai ce an shiga gafara na gafarta maka ka wato ka ka ka ba da kaya to kai ku ga kuɗin kaya an baka shine ma'ana ya gafir lakum zai gafarta muku dunubakum dunubanku wa yadkhulukum jannatin ya shigar da ku aljanna ta min tahtiha al gulabe na gudana karkashin ta wa masakin ba da wurin zama gidaje masu kyau fi jannati a adanin cikin aljannar wama ذلك الفوز azim wannan shine rabo mai girma ai arribul kabir shine riba wanda an mai girma bai tijara a wajen kasuwanci Allah ya taimake mu Allah ya sa mu cikin wa'annan masu wannan kasuwanci kuma Allah ya gabata mana dukkan babban mu Allah ya sa mu yi karshe mai kyawu Allah ya anshi azumin mu kuma Allah ka sauran ibadodin mu ka kara mana imani da lahiya ka hada kan mu ka hada kan wannan jiha ta mu ka kara mata lahiya da zaman lahiya kada ka bari kowa ya wace mu nan za mu kwana insha Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Allah ba tsawara idan ka yawa musulmi ta sama kuma ta ko Allah ce ya wai za mu gaishe da gaisuwa to ba a yi a kan na kurama da wanda ta yi ta kyau in ba ku ne wanda ta yi ta kyau zuwa ruwa kuma su a wata wura a saboda ka duk wanda ya muku sallama in dai kun san ita ce sallama ta ba wata ce ba to kuma su a wata in dai kun san ita ta ba wata wata Allah ya ce mu su a ci gaba an ba su kamar ya kwanta da waɗanda ba su da samu wasu kuma can baya ga gaban kan ba mu ta ba su ka fahimci ta wasu a sallar su ya sallar ta yi limamin su aka ne sallar su ta yi limamin su aka ne don shi ya bai ɗauki mataki a gyara abin da ya kamata limamai suna da aiki babba a wajensu wani bai san muhimmancin daidaita tsaho ba shi yasa kun ka ga farkon al'amari annabi shi ka taya da kai ne bai aika kowa sun ce yamsau kiba na wasu duran yana sha wanka mu da kiran zanmu yana cewa daidai ta kai na kai ka shigo da gaban ka sai ya iza ka koma baya sadda ya gane ana akalla mun gane kwan sai ya koma da an ya kama sai shi sai sai na wani kudi da ya fi sauri don ya koya mana ya san mun gane to kun ga aikin limamai ne saboda haka duk limamin da an ka ba limanci to wannan aiki ne ne kuma idan ya gane akwai matsaloli shi nada abin nan kamar wada Usman bin Affan ka nada ya nada abin nan mutane kamar wada Usman bin Affan ka nada su bi ko ina su jajjara suna nan kuma in sun kaga wani wanda ba ai bai ba daidai ba kuma ai mai fada ko wani na ai mai fada yau da gobe sai a gyara haka nan aka yi Allah shi gafarta ma yan izala farko yan izala farko Allah ya gafarta mu. kun san yan izala farko suka yan agaji aka sa cikin masallaci suna gyaran sauro yan izala farko kenan amma su yan izaka ina ruwan su ko ka gyara sauro ko ka gyara sauro ina ruwan yan izaka yana Allah ya gafarta mu yan izala farko duk abin da sun ka sai yana amfanin ku suna ba da ransu su yi muku shi don ku amfana Allah ya gafarta mu har za ka fara kawai ko da shi a da ko bari in ka saurari karatun ka ji wanda yake sannan ka ka rubuto ka yi magana. Allah na wasu mara menene hukuncin yin alƙunuti ko kuma ga da ga wasu wasu na yi wasu kuma ba su yi yadda abubuwan suke wajen wasu malamai duka wata daga farko ne har karshe ana kunuti cikin tarawiyi sannan in lokacin tahajjud ya yi bayan an yi cikin tarawiyi kuma ana yi ga abin nan ana yi ga tahajjud wasu duka wata aka yi wasu kwana goma na farko ba a yi sai ga kwana goma na tsakiya wasu kwana goma na farko da kwana goma na tsakiya duk ba a yi sai ga goma na ƙarshe haka suke yi amma dukan su kowanne alkanuci na da asili in dai na wuce na yana da asili illa dai malamai sun saba wurin da aka yi ne kowa da ruwaya da ta inganta gare shi kowa da ruwaya da ta inganta gare shi da ita take aiki saboda haka kowa ya yi aiki da abin da zai inganta a wuri na yi a bar kowa kuma shi yi aiki da abin da ya inganta kada ana mu kowa aiki da abin da ya inganta gare shi amma alkanuti abu na mai kyau sai dai kowa ya yi ruwa da ta inganta gare shi ya aiki da ita Allah ya gafarta mu a zai tambaya ko mutum shi ne insha Allah akwai mutane da ke neman da da da a kan matsaloli daban-daban a har za da mu ya idan yi ya halitta kai mai addu'a ai abin na ba mutuwa ya yi ba yana yi wa ya na kwarai ya halitta kai mai addu'a idan ya samu matsala kawa na ciwo ko kai ne yana ciwo ko wurin aiki ne ana batun kora ta ya ce ka taimakai matsalar da ya fada cikin ta babu laifi ka taimake shi ai yana yi wannan taimako ya shirya shi ya zama sanadiyar gyaruwa ta abinda abba ai in ya riga ya mutu a ce Allah shi ya gafarta mai wannan ka haram in ya mutu a ce Allah ya gafarta mai Allah ya gafarta mana kuma Allah shi salati da sallama ga annabi ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah muna roƙonka bi annana na nasharu annaka anta Allahu alladhi la ilaha illa anta arrahmanur rahim ya maliku ya quddus ya salam ya mu'min ya muhaimin ya aziz ya jabbar ya mutakabbir ya khaliq ya baru ya musawwir ya ghaffar ya qahhar ya wahhab ya razzaq ya fatah ya alim ya qabid ya basit ya qabid ya rafi ya muiz ya muzill ya samiu ya basir ya hakim ya adil ya latif ya khabir ya عليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا عبيد يا مجيد يا عسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا موسي يا مبدع يا معيد يا مغي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا احد ya fardi ya sama ya gadir ya mubatadir ya mukaddim ya ma'afir ya wali ya ma'afir ya badir ya wali ya muta'ali ya bar ya tawam ya muntajim ya abu ya rahuf ya malikul mulk bil jalal wal ya muwassil ya jami ya gani ya ya gani ya muguni ya gani ya muguni ya mani ya Ya modiya mane, ya modiya mane, ya modiya mane, ya dariya na fiya, ya dariya na fiya, ya dariya na fiya, ya nuri ya hadi, ya baji, ya baiti, ya wari, ya rashidi, ya sabo. Ya Allah mana roƙonka bi a samayi na kulliya. ma alimna min hawa ma lam Allah muna roƙonka Allah ka gafarta mana dukkan zunubanmu Allah ka gafarta mana dukkan zunubanmu Allah ka gafarta mana dukkan zunubanmu Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana Allah ka sa mai karshe mai kyawu Allah ka anshi ibadan Allah ka anshi ibadodin Allah ka anshi ayyukan Allah ka maganganun Allah ka su da gariya Allah mu Allah ka tsarkake su daga suma Allah niyoyi da manoyin ka tsarkake su daga nuhin duniya Allah ka kare mu daga sharrin shaitan da jama'a Allah ka kare mu daga sharrin shaitan da jama'a ka kare mu daga sharrin makiyan ka kare mu daga sharrin makiya addininka ka kare mu daga sharrin mahasadan mu ka kare mu daga sharrin mahasada addininka makiya na cike da na waje Allah ka kare mu daga sharrin su ka taimaka mana mu dinga kada mu kulla mu kowa shiri kada mu niyya kullawa masu kulla mana da masu niyya kullawa Allah ka shiga tsakanin mu da su Allah ka mai da shirin su gare su Allah ka mai da shirin su gare su Allah ka mai da shirin su gare su Allah ka gafarta gafarta mana Allah ka yaye mana duk wani abin da ka hana ka an shi azumin mutum Allah ka nisanta mu ga abin saboda rahmar ka Allah ka nisanta mu ga abin da zai hana ka an shi azumin duk abin da ka naka kala da azumi Allah ka nisanta mu gare shi Allah ka raba mu da yawan dumi da ƙarya Allah ka raba mu da yawan dumi da ƙarya Allah ka raba mu da yawan dumi da ƙarya Allah ka raba mu da yawan wasawasi da mantuwa Allah ka raba mu da yawan wasawasi da mantuwa saboda rahamarka Allah ka raba mu da yawan wasawasi da mantuwa ka raba mu da son duniya da son shugabancin ya Allah ka kare mu wuraren sana'a ya Allah ka kare mu wuraren ayyukan mu cikin tayoyin mu Allah ka kare mu inda duk muka yi ta da rahamarka Allah ka raka mu da kanka Allah ka kai mu lahiya Abin da muka tibi da ka ba mu halaliya Allah ka dawo da mu lahiya ka kare mu daga sharrin da abisa hanyoyi ko da dare ko da rana Allah ka kare mu daga sharrin da bisa hanyoyi ka kare mu daga sharrin karuwa na bisa da na kasa ka kare mu daga sharrin mutane ka kare mu daga sharrin aljanu ka kare mu daga sharrin sauran halittunka ya Allah ka kare mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka sa mu yi karshe mai kyau ya Allah ka sa mu yi karshe mai kyau ya Allah ka gabarta mana ya Allah ka gabarta mana ya Allah ka gabarta mana ya Allah ka gabarta mana ka gabarta mu uwayen mu ka gabarta mu iya da iyali da zuriya da dangi da malamai da masoya baki daya bayan ka musulmi yare da maya maza da mata mata masu rai da matattu wa'anda aka yi da wa'anda da ya Allah ka gabarta mana ya Allah ka gabarta mana ya Allah ka gabarta mana ya Allah ka yanta maka yanta uwayen ya Allah ka yanta maka yanta uwayen ya Allah ka yanta maka yanta uwayen ya Allah ka yi salati da sallama ga ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam